بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد باي هكا ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته da isanin Allah ta'ala a yau litinin goma sha uku ga watan safar wannan shekara ta 1432 daidai da goma sha bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya meladiya za mu ci gaba a karatu wannan littafin mai albarka wa madatul ahkam inda muke cikin kitabul hajji za mu tashi a babi na bakwai da malam ya ce babu tamattu a nan malam zai mana bayanin nau'ukan aikin hajji da ake da su guda uku a duk lokacin da mutum ya nufaci ƙasa mai tsarki domin aiwatar da aikin haji to yana da damar ya yi ɗayan abubuwa uku hani an mari'an ko dai ya yi ta matu'i ko ƙiran ko ifrad nau kenan uku idan aka ce matu shi abin da malam zai mana bayani a nan mutum ya zamana ya yi aikin umara a cikin watannin aikin hajji ya zauna a ƙasa mai tsarki bai koma gida ba har yi aikin hajji a wannan shekarar azumimita yawwa shi abin da ake nufi da ta matu mutum ya yi aikin umara a cikin watannin aikin hajji watannin aikin hajji kuma guda uku ne shawwal zulqa'ada da zulhijja ko kuma goman zulhijja da sauransu waɗannan su ne watannin aikin hajji da Allah ta'ala ce alhajju ashhurun ma'lumat wa man farada fihi alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj kulura mutum yayi aikin hajji yayi aikin umara a watannin aikin hajji sannan ya zauna a ƙasa mai tsarki ina kenan maka ko saudiya makka sannan ya zama ne yana cikin garin makka kun gani ko har ya zama ne ya yi aikin hajji kuma a shekarar to yanzu mutum ne ya zo ya aikin umara a ɗaya ga watan shawwal ranar ƙarmar sallah kenan kun yi shiru yanzu ya yi umara wani wata kenan a watan ake haji ya yi umara a watan ake haji idan ya zauna a garin makka ya jira kwanaki aiki haji suka zo ya yi aiki haji to yanzu ya yi tamattu'i kun gano wannan ko amma a kaddara yana zaune ne a madina sai ya koma madina ya je ci gaba da harkokinsa kuna jina? sai lokacin ake haji yi sai ya dawo sai ya zo ya ake haji za ta yi ta matu'i a ba za ta yi ta matu'i ba domin da ya kammala umara a cikin watan ake haji ya koma gida ina ba ta mun gano wannan da kyau yawwa kana cikin tawagar jami'an alhazai tun kama alhazai su fara tafiya daga nan najeriya kun hau jirgi kun tafi domin ku je ku ga gidaje da aka kama ma alhazan ku na najeriya ko alhazan kasar ku kun je da kuka tafi sai kuka tafi bayan karamar sallah bayan an kammala karamar sallah a nan Najeriya kuka je kuka shiga ku garin Makka kai umara a wannan tafiyar da kai da kuka je kuka yi masa kansu kuka dawo ina kenan Najeriya sannan kuka diba alhaji ko koma za ce kai ta matu'i eh sai dai idan ka tafi da sabuwar umara eh yawwa sai dai idan ka tafi da sabuwar umara da ka taba da sabuwar umara da ka je sai kai umara sai kai aiki haji to haka yanzu ka yi ta matu'i ne da wannan sabuwar umarar da kai ba da waccan umarar da kai ba ina gano wannan muna fatan muna jin wannan da kyau ko idan aka ce ta matu'i wannan shine mutum ya zama ya aiwatar da aikin haji aikin umara a cikin watannin aikin haji sannan sai ya zauna a garin makka yana jiran kwanakin aikin haji su yi sai ya yi aikin hajjinsa sunan wannan tamattu'i saboda ya amfanu da ya umara sai ya cire kayan shi na gida kayan shi na na ihrami sai ya aji sai ya sanya kayan shi na gida ya yi wanka da soso da sabulu mai kanshi ya fesa turare ya sanya dan ya sa har yana jiran kwanakin aikin hajji su sai ya sa kuma ihrami na aikin hajji ana ba ta mun gano wannan da kyau to wannan shi shine tamattu'i to wannan kuma zai shafi duk wani kun da tunda mun ce yin umara a cikin watannin aikin hajji ya shafi alhazanmu da suka tafi suka je suka yi umara don da sun sauka maka dama umara za su yi sai mutum ya je umara da ya umara sai ya cire kayan shi na gida sai ya cire kayan shi na ihrami sai ya sa kayan shi na gida sawa'un kwana ɗaya ne kwana biyu ne kafin aikin hajji aikin haji yana yi kuma sai mai da kayan shi na aikin haji suna wani mai matu'i Allah ta'ala ce mata mata bil umrati ce ilar hajji masu saysara tsara minal hadi kun gane wannan da kyau ko sai na biyu shine ƙiran ko kuma mu je na farko din ya ake yin sa na farko ta matu'i da muke magana ana yin shi ne a lokacin da an ka zo miƙati inda za ka ɗauki niyyar aikin hajji kenan kawai niyyar umara za ka yi umara za ka ɗauka allahumma labbaika umara ina ba ta mun gano wanda ke ku in kuma ka ce allahumma labbaika umara ta mutu mutan biya ilal hajji duk ba wani abin nan kar ku sha'awa fa wannan zikiri ne kake faɗa ba niyya ka ce kake hurtawa a baki ba zikirin kenan da ake so ka faɗa allahumma labbaika umara ya Allah ka karɓa mun aikin umara da sanyi ita za ka shigo da ita garin makka kana shiga garin makka ana sauke ko a masauki kana wucewa da ka aji jikunkunanka a masauki za ka wuce ka'aba ne in ba ka yi sallah ba sallah azhar ko la'asar sallolin da ba ka yi ba kana zuwa sai ka fara su sallolin da ba ka yi ba amma da ba abin ka bashi sallah fa kun yi shiru ah wannan ai masallacin goku kenan kun gane ko masallacin goku kenan ce sai na ce ba banka sallah ba sai ce sai kai raka ta irin masjidi na ce masallacin gogo kenan kana shiga sai ka wuce dawafi ka gane karatun yawa in ba a banka bashin sallah amma na banka azhar ba kai ba ko la'asar ba kai ba kana zuwa sai ka fara sallar da ake banka tukunna wannan kun ga yana da jaddada mana fa sallah gaba take da umara fa daga nan ka tafi ta amma sai ka gabatar da sallah amma zai gama ce yana wasu sabgogin shi ce a'a sai ya gama sabgogin zai zo ya yi sallah bayan takana ya yi tafiya har umara an ce kada ya fara sai ya gabatar da sallah balle kuma yana shiga aka ce an tada sallah kuma kaga sai ya tsaya ya gabatar da sallah yana yi sai ya huce ya yi dawafi da ya yi dawafi kamar da bayani zai zo ya kammala umara sai ya cira kayan shi kawai ya aski da ya yi aski sai ya cira kayan shi ina fata mun gane wannan da kyau tunda yanzu ya shigo da umara ya shigo da da umara garin makka daman shi umara shika-shikanta guda uku ne shi shike na farko ita ce niyya al-ihram abu na biyu tawafi wal yatawafu bil bait al-atiq abu na uku safa da marwa mun gano wannan da ka kammala safa da marwa in na cire ka kammala kayi na nawa kenan kayi na bak eh kayi na bakwai da ka kammala na bakwai sai kawai ka je kai aski da ka aski a aski kana da fuska guda biyu idan lokacin hajji ya kusa kamar saura kwana nawa yan kwanaki ku fita yake hajji an ga sai a yi wa kan saisaye a cire gashin kan kaɗan kaɗan saboda ka samu wanda za ka rage ka aski a yake haji kun gane ko amma kuma da sauran lokaci misali a ce ɗaya ga wata ko biyu ga wata ɗaya ga watan shawwal ko biyu ga watan shawwal ko uku ga watan shawwal misali kai sai kai kwalkwabo in kai kwalkwabo kuma sai ka jira kaga kafin lokacin ayi aski ya gashi ya tsoro da zaka aske a ranar aski na aiki hajji. to da zaran ka kammala aski shikenan ka gama umara komai ya halatta a gare ka na ce komai fa ina nufa abin da ya haramta a lokacin da mutum ne yake cikin ihrami kan mutum ya je ibi dukin mutane ya ce wai an yance ko sa yanke mai hannu yawwa abubuwan da suka haramta don da a ɗazo ya haramta mutum ya sa turare a ɗazo ya haramta mutum ya sa riga mai ɗinki a ɗazo ya to kaga yanzu shi ake nufi da halal na abu ya halatta na'am abu na biyu shine qiran idan ka ce qiran shine hada aikin haji da umara tare ba tare da an sami takaituwar raba su ba ba tare da an raba su ba komai ka yi su tare kun gano wannan da umara da hajji lokaci guda ake su in kun lura ɗazu ma yanin da maka na tamato ya ai sai da kai umara sannan ka zauna a garin maka kana janar mai rana aikin hajji zaman da kai a cikin garin maka da wanda tufafi ka zauna da tufafin ka na gida kasa turare kasa hula kun lura da wannan ko to duk wannan amma a kirani ba zai yiwu ba idan ka idan kana miƙati da zuma za ka yi kirani kawai sai ka ce Allahumma labbaika umaratan wa hajja Allahumma labbaika umaratan wa hajja kaga umara da ake hajji kenan a gwame lokaci guda sabili da haka a lokacin da ka shigo garin maka aka sauke ku a masauki sai ina kenan sai ka'aba idan kuka je ka'aba za ka yi dawafi kamar yadda bayani da ya gabata in ka samu an ana bin ka sallah ka fara gabatar in ka je ka samu an tsaye da sallah ka bi an ba an kuma babu ko guda shikenan kana zuwa za ka fara gabatar da dawafi wannan dawafin da ka yi shine dawafin umara ne dawafin hajji kun gane wannan shi ne ɗawafinka na umara kuma shi ne ɗawafinka na hajji sau da ko da kaga yanzu yi ɗawafi kafin ma kafin a shiga ayyukan hajji amma hajji tun da watanni sun watanni ake hajji ya shiga sau ka a ranar da aka yi jifa ranar goma ga watan hajji mutane suna tafiya ɗawafi kai da mangara ga kayan aka cinta ne safa da marwa da kaje kai na hajji ne kuma na umara sunan shi ƙiran ka gwama su ne lokaci guda ɗazu mai tamattu'i da ya gama tawafi sai ime sai ya aski da ya aski sai sa kaya to kai yanzu mai kirani kana kammala ɗawafi ba za ka yi aski ba haka za ka zauna har sai ranar goma ga wata ta yi mana har sai a kayi jifa na jamratul ba na jamra ba za ka yi aski ba ba za ka sanya tufafin gida ba ina fata mun gano wannan da kyau yawwa za ka zauna ne tare da tufafinka na ihrami ko da ku kwana nawa ya rage ko da a biyu ko uku ko hudu ga watan shawwal kai ko da ga wani lokaci saura kwana goma ko ashirin haka ko ma saura kwana nawa ne za ka zauna ne kar ku sha'afa mun sha maimaitawa ya halatta mutum ya wanke ihrami in yi da ya halatta mutum ya wanke shi amma ba da abu mai kanshi ba kun gani ko ba kuma in ya wanke shi kuma ya fesa mai turare ba to tunda da za an ce ma ba da abu mai kanshi ba ina ga kuma sai ya gama kuma ya zo fesa mai turare a ya halatta mana ya dauki guga ya ce guga fa ya halatta mana to in guda biyu ke da shi ba kuma yana in kuma shi ya sai wannan sayar gaba ɗaya sai wannan sayar guda ɗaya ba eh kun gane wai tambaya eh, tunda da ihramin guda biyu ne zai wanke na ɗaya ne ya tsaya na ce idan ya zama abin nan kenan in ya zama man shi haka yake wanke a gida riga ɗaya tana kan da ni yana jiran ta bushe ya cire kuma ya sa a wanke wando amma ya halatta ya sai hiramansa guda biyu sai guda biyu wannan na jikin shi wannan ya wanke shi ya shanya shi wannan na kun gane wannan da kyau kamar za ka tambaya <laughs> shari'a tana gaya mai in ɗaya ce in ihrami ɗaya ke da shi menene ya zafi sai ya wanke shi ya shanya ya san da bada da iya zauna da ɗaya in ya bushe kuma sai ya sa wannan haka rayuwa take yi a wani ko ba wai a ake ko a gida tufafin shi guda biyu ne ko guda ɗaya ne in ya wanke wannan daman da kila da dare yake wanke in ya wanke amma sai dauka sai ga yana dauka guga ka jana cewa kai amma wani duniya tana kai musu saboda tsaban yana da tsafta amma kan shi guda biyu ne ka san shi kazami ko akwati nawa yake da su na tufafi sai ga kazanta ta bayyana kun shiru sai wanne muke magana yanzu mun yi ƙirani cewar ko duk ayyuka gaba ɗaya tare ake yin su a lokacin da mutum ya kammala ɗawafi da ya je ya ɗawafi ya huce ya je ya yi safar marwa sa'ayi kenan ba zai yi aski ba zai jira har ranar goma ga wata ta yi ranar sallah kenan bayan an dawo daga arafat an a muzdalifa gari ya waye ya yi jifa sai ya aski eh to kun ga in yi wannan yanzu ya yi aski kun lura da wannan ya yi aski ya yi dawafi eh ya yi dawafi ya yi safa da marwa ya yi safa da marwa amma wanda ita matu ifa bai yi dawafi ba domin dawafin ɗazu da na umara yake yanzu ana bin shi dawafin aiki hajji safa da marwa ɗazu da ita umara eh, yanzu ana bin safa da marwa na hajji da ka shi wanda in umara ya yi hallulul asghar ne ya in yi aski bayan ya yi jifa na ranar farko ke na ranar goma ga wata bayan ya yi jifa ya halatta ya cire kayansa in ya cire kayansa ya nake cewa ya jifa ya aski nau kenan biyu ya halatta ya cire kayan shi sai tafi ya je ya fi ma da kayan shi na gida amma idan yana da iyali ba zai kusance su ba in ya kusance su kuma aikin hajji shi ya tashi aiki ba su ya dawo tilas ya zo ya rama kun gane saboda bai amma wanda ya karani ya kammala mai ya rage kai kwanan mai ne wuce ya rage mishi ana shi dawafi ana bashi aiki ana shi abin nan sai bangare nawa na uku shine ifrad daya daya kenan ya zama na mutum aikin hajji kaɗai ya yi tilo shine ifrad ai ga gashi munfaridan aikin hajji kaɗai ya yi saboda haka tun a miƙati zai ce allahumma ka hajja kun ji ni allahumma ka hajjan haka zai faɗa amma mai tamattu sai ya ce allahumma ka umaratan mutumatan biha ila hajji mai ƙara ne ce allahumma ka umaratan wa hajja amma yanzu mai ifradi zai cewa zai Allahumma ka hajja shi aiki hajji kawai ina fatan mun gano wannan da kyau saboda haka idan ya je yana isa makka kamar yadda wancan ya yi yana isa makka zai dawafi ku lura ana ta cewa dawafi domin dawafi shine abin da ake da kashi ga ka'aba ina fata mun fahimci wannan da kyau ko da ka shiga shi za ka yi to malamai sun yi magana shin wannan tawaful qudum ne dawafi ne kai na ka iso garin makka ko ko dawafi kai na ko da kai kai ne gaba ɗaya ko da aikin hajji yayi dai kai ka riga kai dawafi to kaga idan tawaful qudum kai dawafi ne na ka iso makka to yanzu ana bin ka dawafi na hajji yawwa ana bin ka dawafi na hajji eh eh shi tawaful qudum ba ba wajibi ba ne kun gane wannan da ke ko to wannan shine abin da ake kira ifradi da ifradi da kirani mutum zai tsaya a cikin tufafinsa ne har zuwa ranar goma ga wata bayan an yi jifa ya yi aski sai ya cire eh ina fata mun gano wannan da kyau da kirani da ifradi mutum zai cire zai tsaya ne a cikin kayan shi na aiki hajji na zai na ce eh eh to ana aikin haji kenan zai tsaya ne a cikin kayan shi na aikin haji ko da ku saura kwana nawa ne muddin dai daga ɗaya ga watan shawwal ya fara domin shi ne ɗaya ga watan farkon aiki hajji to wannan su ne nau'ukan aiki hajji da ake da su guda uku kowanne mutum ya yi daidai wa daida ko ya yi ifradi ko ya yi ƙaran. ko ya yi tamattu'i inda malamai suka yi saɓani wanne ne ya fi eh to kun ga mu bambance yanzu mana a haddul ja'iz ne su mutum ya yi ya yi daidai wa daida to amma abun da tun da yanzu saɓani aka yi akan wanne ne ya fi a ga gaba mu shiga wannan ba yawa yanzu wanda zai je ake haji shi zai je wannan kuma ya ji cewar wanne ne ya fi الله rahmanir rahim mai umdatul الأحكام Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya ce babu tamattu babu da zai mana bayanin tamattu'i wannan bayanin cewa a cikin karatun da muka yi mu yi magana suwana sana ganin tamattu'i ya fi suwana sana ganin ifradi ya fi amma ku lura duk magana ce akan me eh fi wanne ne ya fi to in aka ce magana ce akan wanne ne ya fi kullum ka samu bakinka a mawali ba abu ne da zai zo a ce ana ta jifan juna da maganganu ba gani ko kowace magana ce ko a mene inda ana magana ne da wannan da wannan duk yayi wanne ne ya fi falala a matsayin ga na ɗalibin ilimi to ka ɗauki wannan abun ba abu ne da zai zo ku dinga jifan juna ba ko ya kai ga ana bidi'antar da wani ko ya kai ga cewar ana jahiltar da wani ko wani abu makamantar haka a kowane ɓangare na ilimi ka ɗauki wannan kuma wannan zai zame maka linzami sosai da sosai zai haskaka maka muddin dai sabani ne akan wanne ne yafi to wannan abu ne mai saukin gaske in aka ce wanne ne yafi ashe dukkan su sun yi kenan ina ba da mun gano wannan da kyau an abi jamrata nasar bin imran al-dubai radiyallahu anhu qala sa'altu bin abbas radiyallahu anhu an al-muta'ati fa amarani biha وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاه أو شرك في دم قال وكان ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتأة متقبلة فأتيت, فأتيت ابن عباس رضي الله عنه فحدثته فقال Allahu akbar sunnatu abul qasim sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mataki na farko fa yanzu muka ambata shine nau'ukan waɗannan aikin hajji da kuma yadda ake yin komai kowannen su ba mu zo kan me zai biyo baya na shari'a ba akan kowanne daya da kai eh kai kai ifradi ne me zai biyo bayan ka ana banka bashi ko ba banka bashi kun shiru ko kai kirani ne ana bin ka bashi ko ba abin ka bashi kai tamattu'i ana bin ka bashi ko ba abin ka bashi duk wanda yayi ifradi ba abin shi bashi kun shiru amma wanda yayi tamattu'i da ko kirani ana bin shi bashi sai yayi wani abu ana bi jamra ana ku yace abi hamza ko ana wasu shine nasar bin imran dubai qal yace sa'altu ibn abbas na tambayi abdullahi dan abbas turjuman alquran radiyallahu an anil mut'a dangane da hukuncin mutu'atul hajji yin mutu'a a lokacin aikin hajji mutum yayi umara a cikin watannin aikin hajji sannan kuma ya jira aikin hajji yayi sai ya aikin hajji baki ɗaya menene hukuncin wannan fa amara ni biha sai abdullahi dan umar abun nan abdullahi dan abbas ya umarce ni da wannan da ita mutu'ar ya halatta in yi kamar da ya halatta in yi kirani kamar da ya halatta in yi ifradi wasu altu anil hadi sai na tambaye shi to idan na yi mutu'ar wacce hadaya zan yi dan ya san akwai bashi Allah ta'ala ya ce fa manta mata'a bil umrati ila al hajji fa mastaysara min al hadi duk wanda ya tamattu'i to sai yayi abin da ya sawaka na hadaya ina fata mun gano wannan to shine wannan bawan Allah ya tambayi Abdullahi dan Abbas ya hadaya take faqal sai ya ce fiha jazurun to a wannan hadayar ka yanka raƙumi ne shine jazur ko mace ko namiji ko raƙuma ko raƙumi au baqaratun ko ka yanka saniya au sha ko ka yanka akuya ko tunkiya au shirkun fi dam ko ku yi tarayya da wani a cikin wani jini wani jini na abin yanka wani abin yankan raƙumi da saniya raƙumi da saniya in muka ce raƙumi ya hada da raƙuma in muka ce saniya ya hada da sa ya halatta ku yi tarayya kuku biyu ku sai raƙumi ɗaya ku yanka kowanne shi ya wadata mashi ya yi ta matu'i ku ku uku ku sai raƙwame ku yanka kowannen ku ya yi tamattu'i ku ku hudu mu ci gaba ku ku biyar ku ku shida ku ku bakwai ku ku takwas yawwa arakallah fi ka <laughs> alaru ne ci a kun gane ko ai mun sha maimaita a karatuttuka da nan mu wada da wannan da sauransu yau kwato sirmani ya halatta ku saya ku raba kowannen ku zai ji cewar layya ce yayi layya ku ku hudu ba to an je kara ba a samu rago ba ko kuma an samu rago sai kai ku tara kudi ku ku hudu ku ku biyar ku sai rago mai ku yanka shikenan kun yi layya layya mai amsa sunan layya eh na'am to haka na wannan magana da muke yi shine Abdullahi dan Abbas ya ce da shi au fi dam ko su yi tarayya akan yankan raƙumi ko su yi tarayya akan yanka saniya amma ba a tarayya wurin yanka akuya a kai kuwa akwai in kuka tarayya wurin yanka akuya to kun yanka kaza kenan ai <laughs> kun ga yanzu wannan shine abin da ibiyo bayan wa mai tamattu'i saboda ai ya amfanu kun gane ko kamar yaya amfanu yayi aski yayi yankan farce ya yi wanka da sabulin da yake so ya fesa turaren da yake so ya sanya tufafi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to amma ya za a mai kirani shi kuma a ce shi ma sai ya yi ya amfani domin ya yi umara zai koma gida ya yi umara da hajji shi kuma wancan mai ifradi zai koma gida umara kaɗai ya yi hajji kaɗai barakallahu fikum hajji kaɗai ya yi Allah ta'ala ya hori duk yi su guda uku ka yi ta matu'in, ka yi ifiradin ka yi ƙirani ɗin wa kana zalika ala Allah yasira qal sai ci gaba da cewa wa kana nasan huha sai aka an samu wasu mutane su suna kyamata kyamar me matu'in fanimtu sai ne bacci da sakwatanci ce sai ne kwana ko aiki filma nam sai na gani a cikin bacci ka anna insanin yunadi kamar wani mutum yana kira yana cewa hajji yana shela yana cewa hajjin mabaro kai madalla da wannan aikin hajji wanda yake karbabbe wannan aiki wannan aikin hajji wanda yake fayyatacce tataccen aikin hajji wa mutu'atun mutaqabbala madalla da wannan mutu'a wacce aka karbe ta karbabbiyar matuƙi da aka yi fa abbasin yake cewa sai na sake zuwa wurin abdullahi da abbas zuwa na nau kenan zuwan farko ya je ne dan fatawa yanzu kuma ya je ne dan ya bashi labarin mafarkin da iyi fa haddathtuhu sai na kwashe bayani na bashi na abin da na gani a mafarki fa qal sai abdullahi da abbas ya ce Allahu akbar sunnatu abul qasim Allah akbar ai mutu'a sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tamattu'i sunna ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga Abdullahi dan Abbas kenan inda wani ne sai ci to dama ba na faɗa maka ba eh kaga sai ya zama fasadu murhaq sai ya ce wani yanzu yayi fatawa an yi mafarki an ganta daidai sai ce Allahu akbar sunnatu abul qasim ina fata mun fahimci wannan nan <laughs> shi za duk lokacin da ya ce ba wacce mutuwa ba ba mutuwar addinin shi'a ba isa na ce mutuwa sai ce ta matu'i na ce mutuwa sai ce ta matu'i don wasu suna fakewa da wannan hadisa akan cewar wai yana magana ne akan mutuwa. to mutum ne zai mutuwa kuma ya ce abin nan fiha jazurun au bakaratun au sha عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للناس من كان منكم أهدا فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدا فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليحل بالحج وليهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا, إذا رجع إلى أهلي فطاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فات الصفاء فطاف بالصفاء والمروة فطاف بالصفاء والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس an abdullahi bin umar radiyallahu an hadisi daga عبد الله بن عمر الله تعالى قال مش yadda نعم eh kana ka bace surar Allah ba ne kai shi na ka bace surar Allah ba ne nan inda talhakam ne an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma qala hadisi daga ai ba a zuwa karatu da littafin sharhi zaki ana zuwa karatu ne da asalin matani din kun gane ko in ka zo karatu da asalin matani shine wanda kowa yake da shi kenan duk gyare-gyaren sai ya zama wannan shine kundinka idan aka karatu ka koma gida kai nazarinsa kai dawo da shi ka dawo da shi to yanzu wannan ya zauna sai kuma ka ɗauko tafsirul allam yanzu za ka yi research kenan za ka ƙara gaba sai ka ɗauko tafsirul allam sai ka karance shi sai ka ga ina ne malam ya ƙara ina ne ya rage a cikin wannan sai ka ɗauko ihkamul ahkam na ibn daqiq al-eid sai ka sake mutaba'a sai ka zaro fatahul bari na ibn hajar imana eh kitab hajji daidai waɗanda tun da ai hadisan bukhari da musulmi ne ah, kun yi shiru kuma yawa sai ga sake dubawa sai ga ɗauko al-minhaj na imam muslim na imam nawawi kace me eh eh an baka da shi wani bayana da shi ba an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma qala hadisi daga abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda da dan uda uban kenan abdullahi dan umar yana cikin manya manya waɗanda suke ba da labarin aikin hajjin manzon allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗansu mutane na daban domin an yi saɓani sosai akan wanne irin aikin hajjin manzon allah yi a cikin nawa a cikin uku shin ifradi yayi ko tamattu'i ko qiran kun yi shiru to da abdullahi dan umar da jabir dan abdullah radiyallahu anhuma da abdullahi dan abbas da matan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama waɗannan su su uku nan ruwaya su a hadisin aikin hajjin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ruwaya ce mai ƙarfin gaske kun fahimci wannan da ke ko a cikin su akwai wanda yake shi ke rike da taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama taguwar kaga yan tsakanin annabi sallallahu yana kai tsakanin shi da ita tsakanin shi da manzon Allah mutum nawa ne saboda haka akwai abin da annabi sallallahu zai faɗa a ƙasa shi ya ji ta yadda wani wanda ke bayan nan bai ji ba ina fata mun gano wannan da kyau isa muhammad nasiruddin albani Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara yake da littafi su da guda صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رواها جابر aikin hajjin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Jabir irwaito ta bai iso nan wuraren ba da ita sifatul ne ko sifatul siyam da shi ne sai a ɗauko wa ita rikici a ce ba yi kafi sai a masallaci guda uku idan aikin haji ya idan azumi ya wuce sai a je littafin idan hakin idan azumi ya dawo sai a ɗauko a ce ba a tahajjudi da tarawihi idan lokaci ya wuce sai aji wani shiru haka ake wannan ba sima ce ta ɗalibi ba kwata-kwata yi ɗalibin ilimi idan ya tattauna matsala ba na an gama da ita amma sai ga baɗin sai an sake yinta kun yi shiru baran na an yi matsalar ana tarawihi ko daji tun ina nufin bara ma'ana shekarar ta wuce amma shekaru nawa ana yi amma duk lokaci sai kuma sai an sake maimaita ta ashe ba karatun ake yi ba kawai matsala ana bin ta ne sama sama in aka gama kuma za a wuce sai baɗi ina ta mun gano nan da kyau ko inda aikin hajji a Najeriya ake da tuni shi ma fatal hajji shi ma da tana ana kace kai wato akwai ɗauki wuta ko eh eh akwai ɗauki wuta akwai rashin mai Allah ya sauke ai dalibin ilimi yana da al'amuran sosai matsala in ya riga ya bi ta kanta shikenan kawai kun bayanci wannan da kyau ko an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma qal a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga wannan ruwayar karar tana nuna me kenan <laughs> a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi hajjatul wada' bil umrati ila al hajj to tamattu'i me ma'anar kirani saboda dazu da muka ce muku kirani mun ce mai kirani ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba ta yana ji daɗi dan yayi umara barakallahu fik dan yayi umara kun gane ko to amma mun faɗi sifata matu, ita ce yaya mutum ya aiki umara in ya je in ya je makka ya kammala dawafi ya me aski in ya aski fa ya cire kayan shi na umara sai ya sa kayan shi na gida sai ya fesa tarare ya komai da komai ya ta sallolinsa har ya jira kar ku sha'awa zai ya halatta ya taɗa wafin nafila shi ma kan gaba ya taɗa wafin nafila ya ta karatun qur'ani da kayan shi mana ai da wafin nafila duk ana yi da abin nan sai da shi da wafin nafila ba a mai sassarfa guda uku gurin mun yi magana rana ita to yanzu bari mu karanta mu ji wannan tamattu ya na sallama yi tunda da yanzu mun yi bayanin tamattu ne bayan an kammala umara sai a cire ai aski a cire kayan gida abin kayan umara sai a maida kayan gida ta mata a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada da aka ce hajjatul wada hajjin bankwana a wannan ce ya yi bankwana da al'umma baki daya daman kafin shi bai taba yake hajji ba bayan shi kuma bai sake ba ashe yake hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya ne yayi yanzu mutum ya aikin hajji ɗaya sai ya ce shine sunna wanda yayi guda biyu ba kun yi mun shiru ina muku tambaya eh eh ya yi wajibi kuma ya nafila kenan ku ma'ana yanzu aiki hajji da sama da ɗaya fadlani ne idan ubangiji allah madawakin sarki ya azurta mutum ya aiki hajji shi ai shi kenan ba sai ya zo ya dinga bin gidajen mutane ya saba da aiki hajji sai ya je ba a taimaka mishi ayi waye ayi waye waye ba haka ake yi ba ina fata mun gano nan da kyau ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi aikin hajji guda yayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekarar da ta zo kafin ya je yayi wa ya tura amirul hajji abubakar siddiq ya tura aliyu bin abi talib da suratul bara'a suratul bara'a bara'atu min Allah wa rasulihi lil ladzina ahadtum min al-mushrikin ina ta mun gane wannan da kyau na'am a wannan ake haji ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ban kwana da duniya baki daya don akwai wanda dubin dubatan waɗanda ba su taɓa ganin shi ba sai a rana don ya yake haji da mutane sama da mutum dubu ɗari duk bai ne kun yi kai shuru ka ce in hmm? eh shi ya ga sun yi shi ko gani gai sun yi yawa ma'aiki Allah tsira da mintin Allah su tabbata a gare shi da ya fita garin makka ai mun sha maimaitawa garin madina sai da ya awa 24 a zulhulaifa ma'ana adadin mutanen da ya fito da su daga madina ba su da yawa da ya zo garin da ya zo zulhulaifa inda zai fara aiki haji nan kuma ya tsaya tun anan yi azhar din yau nan yi azhar din gobe ana jiran kowa ya fito wanda aka fito da shi madina da sauran na ƙauyuka da na ina ne da na ina ne da kowa ya tafi a aikin hajji tare da shi saboda ka sai da ya jira dan nan ne matakin farko miƙati matakin farko inda za a fara ɗaukar harami na yake hajji saboda aka jira kowa ya zo a tafi da shi salu bin abi talib su mu'az bin jabal sun ji labarin annabi sallam zai toho sai suka ce mun yi niyyar aikin hajji da wannan da aikin hajji na manzala iniya a ah. ayyana salam ya tura ali bin abi talib zuwa yaman kun gane ko ba da ali bin abi talib aka baro madina ba shi ambasada ne an tura shi wani wuri sai labari ya je mishi sai ya ce ka ji biyayya ga manzon Allah fa shi yanzu bai san ana salam ya yi kirani ne ko tamati ko ifradi ba sai ya ce shi ya yi niyya da wannan manzon Allah niyya saboda ka tunda za su hada a maka yana zuwa sai ya tambayi manzon Allah wanne iyo niyya in yi niyya tamati shi ma tamattu'i sai ci gaba da na tamattu'i in yayi ne ifradi sai ma ifradi in tun da ya yi niyya ne da wanda shi niyya ka ji sahabai manza mala amma zai ga mutum yana ta cewa shi manza Allah ka rasa wata alama kwaya daya ta manzo Allah sallallahu a tare da shi Allah ta'ala ya sauke نعم تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ya yi umara tare da aiki hajji ya yi umara wa ahada kuma ya hadaya fasaƙa ma'ahul hadi sai ya kora dabbar hadayar da ke tare da shi min zil hulaifa tun daga zil hulaifa tun daga zil hulaifa wanda yake wajen kilomita 400 da wani abu kenan amen ai wajen kwana tara suka ɗauka akan hanyar kafin su isa garin makka kwana tara ko wajen kwana tara suka ɗauka ana tafiya wafi duk waɗannan mutanen da an salam yi tafiya da sufa duk gaba ɗayansu ba a wurin mabiya addini shi a wadi sun yi ridda duk waɗannan ba mutanen kirki ba ne sai mutanen da ba su wuce uku ko hudu ba to dauki adadi mafi yawa shine nawa hudu ali bin abi talib da fatima da wa kuma da hassan da husaini su su kenan fa to ina salman al-farisi ina salman al-farisi ai ba tunda lissafin hudun ya kare to ina salman al-farisi eh to ai lissafin hudu ake yanzu wala sai an cire wannan sana'a sa salman al-farisi wasu kuma suka ce a uku ne suka ragu bayan rididin eh a'a yanzu dai kaga dole su faɗi kuma aka cire a ciki Allah ta'ala ya sauke wa bada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ahalla bil umara sai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fara yayi an ce ahalla shine bayyanar da zikirin nau'in aikin hajji da mutum zai yi kun gane ko saboda ka fa ahalla bil umara sai ce Allahumma labbaika umara kuma ahalla bil hajji mhm. sai ce Allahumma labbaika umara ta hajja kun yi shiru eh ai wannan daban wannan daban ne eh sannan sai aikin hajji saboda an kawo thumma fatamata annasu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil umrati ila al hajj sai sauran mutane suka tamattu irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yi umara tare da aikin haji fa kana minan nasi man ahada to sai ya kasance daga cikin mutane akwai wanda yake da abin hadayarsa shine me kenan ko raƙuminsa ko saniyarsa ko dabba su dai fasaqal hadiya min zulhulefa sai ya kora wannan hadiyar tun daga zulhulefa ya tafi da ita maimakon ya je a ce sai ya je can zai siya sai ya je ta a ce ya kare baya kora tun daga gidan sai ya kamo a turkin gidan shi kawai sai ya kamo a turkin gidan shi kawai ya shu abin nan wa minhum man lam yuhdi daga cikin su kuma akwai wanda bai tafi da abin hadaya ba falamma qadima nabiyyu sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya iso makka ana ku ya sa makka qala lin nas sai ake Allah ya ce ma mutane man kana minkum ahada duk wanda ya kasance daga cikin ku ya taho da abin hadayarsa fa innahu la yahillu min shay to shi wannan mutumin kada ya fita da kowanne abu haruma minhu da wanne yake wannan abun ya haramta a gare shi wannan abun ba zai dawo halas a gare shi ba hatta ya kazu ya hajja har sai ya kammala aikin hajjinsa mimita eh fa innahu shi wannan mutumin la yahillu min shay'in baya warware komai kun gane ko ma'ana yanzu ba abin da zai zama halaf a gare shi la yahillu min shay'in haruma minhu wani abin da ya zama haram a gare shi baya halatta a gare shi yanzu hatta ya qadu ya hajja wannan abin ba zai zama halaf ba har sai ya kammala aiki hajji wa man lam yakun ahada amma wanda bai to da abin hadaya ba falyatuf bil baiti wa bis safa wal marwa to yannan je yi dawafi a ka'aba kuma je yi dawafi a safa da marwa a sai ana kiran sa a yi ma safa da marwa kun yi shiru domin zai je daya ya dawo biyu ya je a an ka je ka yi daya an ka dawo ka yi biyu a sa a yi safa da marwa a tawafi ne gaje ka dawo sai ka abin nan wal ya yi saisaye yayi askin baba ya halil ya warware komai ya sanya kayan gida kenan thumma liyuhilla bil hajji sannan idan lokuta ake hajji suka yi sai ya ɗauki ɗamarar aikin hajji wal yahudi yi hadaya faman lam yajid hadiya to wanda bai samu hadaya ba falyasum thalathata ayyamin fil hajji yayi azumin kwana uku a aikin hajji a lokutan aikin hajji wa sab'atan sai yayi azumi bakwai idan raja ila ahli in ya koma gida tilka asharatun kamila فطاف رسول الله صلى الله عليه sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yi dawafi a lokacin da ya iso makka wastalamar rukuna ya sumbanci abin nan kusura da alhajar da yake a nan awwala shay'in shine abu na farko da ya fara thumma khabba salasata atwafin sannan sai isa sarfa a ina kenan a ka'aba dama ai ana dawafin ka'aba ne sau nawa so uku so bakwai ukun farko sai ya yi su sassarfa ba ya yi tafiya ne normal ba kamar yadda muka kwatanta a rana ita yau minas saba'i a cikin bakwai dawafi bakwai sai ya yi uku uku ya yi su yana sassarfa wa masha arba'atan sauran hudun kuma ya yi tafiya ba jogin ba waraka'a tunda ya yi uku ya yi hudu an haɗa nau kenan bakwai waraka'a sai ya yi ruku'i ko sai yi sallah raka'a biyu hina qada tawafahu lokacin da ya kammala dawafinsa a Ka'aba ya kammala dawafin Ka'aba guda bakwai uku yayi sassarfa hudu yayi tafiya sai yayi dawafi inda al-maqam anan wurin maqam Ibrahim da Allah ta'ala ya ce wa takhadhu min maqam Ibrahima musalla ko wa takhadhu min maqam Ibrahima musalla kira ce guda biyu wa amma wa a ruwaye yaren shatubiya da ya ce wa takhafu amma su ne nafi'u da ibn amir su suka karanta wa takhafu min maqam ibrahim musalla a cikin bakwai saurana saura biyar sauran biyar din suka karanta wa takhafu fi'l al-amr kenan kuma ku riki maqam ibrahim ya zama wurin sallah wa takhafu a tini sai riki ma maqam ibrahim ya zama wurin sallah ina fata mun gano wannan da kyau sabili da haka da anasallam ya kammala dawafinsa bai huce safa da marwa ba sai da isa raka'a biyu indal maqam a wurin maqam ibrahim raka'ate ne a guda biyu wannan shine abin da ake so in ka kammala dawafi kafin ka huce abin nan safa da marwa sai ka zo daidai maqam ibrahim kai sallah raka'a guda biyu in baka samu lokaci ba saboda cunkoso da yake da shi sai ka samu ko ina a cikin haramun maka a cikin masallacin kaba din ka yi sai ka wuce kun shiru da sharar in ba in ko ina da ina ya cika na kasa a kaba ne ake sallah kana kallon liman liman yana kallon ka imana eh kuma sallah ta yi kai kana kallon fuskar shi can shi kuma yana kallon fuskar ka ga kanan amma duk sallah ku ta yi amma a najeriya ne fa a sallar ɗaya ta yi <laughs> najeriya kaji ku <laughs> wai na najeriya ai kaje na daga fuskanci najeriya eh wajen sallah din eh ai ka'aba za ka kalla shi ka'aba yake kallo kai ma ka'aba kake kallo ita ce tsakiyar ku eh ai na aka je can ba a magana gabas kun lura ko in aka je can ba ga maciji ana nuna ja ga macijin na kai kuma kana su a gajen shi nan eh ai ga ka'aba ai ga ka ga ita ai na wuce magana gabas ga dahir lokacin ka yi tsakaninka da ita babu ba mutum ko guda a gani eh ka shiga tun ciki ai mun yi rana ya tewa mutum eh eh ai a ai tun da ana daidai sau ai wai muna maganar ko da an daidai sau ai ita aka kewaye to tun da aka ke wanda ke wacan kusu idan liman yanzu yana nan inda nake kaga wannan sahun shine ka'abar kenan haka yanzu liman ya kallato nan to waɗanda suke wancan bangon su kuma sun kallato nan tunda duk gaba ɗaya ka'abar ake kallo kurungus kenan imana yan can waje yan can waje masallaci ba amma kuma gargaje fa ce na kuma ka ce sunna ne sai an ga idan liman ko da kana ta daddagawa a ga ga ana dibatin rahani kawai kun gane ku nam sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi dawafi yayi sallah raka'a biyu bayan ya kammala dawafi thumma sallama sannan sai yayi sallama ashe sallama an yi ta sai an yi sallama thumma sarafa sannan sai ya juya fa'ata safa sai ya wuce zuwa ga safa fatafa safa dukan safa kenan yawwa karka ce wata mota ce da ake da ita safa safa ya wuce kuma gida a'a sai ya wuce zuwa dutsen safa da Allah ta'ala ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw itamara fala juna alaihi an yatawafa bihima ashe kaga yaso ma ana musu dawafi kamar da Allah ta'ala ce wal yatawafu bil bait al atiq sai ma fala juna alaihi alaihi an yatawafa musu ashe wannan sa'ayin da kake kiran an kira dawafi ba za ka abun nan ba fa'ata safa sai ya je dutsen safa fa tafa bis safa wal marwa sai ya safa da marwa sab'ata atwafin yi bakwai ma'ana shi ba zagayawa ake haka ba tafiya ake yi in an je daga dutsen safa ake farawa kun gane ko idan ka hau dutsen safa sai ka kallace ka'aba sai ka yi addu'o'in da ake yi sai ka gangara ka gangara ka tafi safa in kana tafiya safa a wurin da yake kana zuwa za ka yi sassarfa sai ka wuce da ka wuce sai ka ci gaba da tafiyarka kar ku ta duk waɗannan wuraren da muke faɗa addu'o'i ake yi babu wani zikiri kwaya ɗaya tallin talla aka ware ake cewa wai zagayen ka'aba na farko ga wurdinsa zagaye na biyu ga zikirinsa zagaye na uku ga zikirinsa ko kuma ɗawafi sa'ayi abin nan sa'ayin farko ga nashi sa'ayi na biyu ga nashi sa'ayi na uku ga nashi duk babu wani abu ingantacce kamar rana garjan azhar da ya inganta daga gidan annabta kun gane wannan da ke ko sabili da haka ya halatta ka karanta qur'ani ya halatta ka yi addu'a in za ka yi addu'a karka manta da kanka karka manta da iyayenka ka fahimci wannan da ke ko karka manta da malamanka karka manta da al'umma musulmi karka manta da halin da ake ciki karka manta da lahira ka roƙi duniya kun yi shiru na ko wanda zai tafi ya manta da lahira shi duniya kawai yake yake nema kun gane ko eh kai kuma yau yanzu mana watan mana watan abin nan watan safar muke fa kafa ake haja ka iya larabci da kowane yare ai kafa ake haja ka iya yaran da ka roki Allah da shi an zaka rubuta application ko baka iya ba tunda ka san da turanci ne yanzu zaka kai ka ci a rubuta maka gani mutum kullum ya kokari ya dinga koyan abin da ake da shi kada kullum mutum ya dinga koma baya ya ci tun mutum bai iya da larar fa shi kuma kullum zai zana ne a bai iya ba zamani na ana so a iya ai tambaya zai yi tumalan malam ya zai ya iya ko ba kai ke ba ga kuma mutum bai iya ba sai da yaran shi karka manta da abin nan amma za ka ga can kai subhanallah kaji an ce ga takarda ana sayewa an fasara ta da waye ga zikirin dawafi na farko ga dawafi na biyu ga waye ga waye ga sai hankali <laughs> kai nasu Allah salamata lafiya na'am من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق باشر كومي على هنا شدي دنيا كو إكسو الله يسوك ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة wala yakalum nasibun ma kasabu wallahu sayrul hisab wato kada ga in mutun yaje duk addu'in sai sai duk sai ne mai ya rasa kaga wannan addu'ar sai ka rike ta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar karka je kai ta lissafi in ka je kana ta lissafi kana ta lissafi to abubuwan ba da kai shiru ba kamata wasu suka fi yawa eh ka ce gaskiya fa yawwa to amma ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ka kammala komai ka hada duniya da lahirar baki daya yawwa an gaji gana tambaya kana gana ta roƙar handset ko kana ta roƙa wannan mukami da ka fito na ciyama Allah ya baka to ka manta kuma da gwamna eh kun shiru ku amma ka ce hasana sai ga Allah dauki in shine mafi kyau sai ga Allah dauki ka daga ciyama din ya baka gwamna ya ce gashi nan da kowa da kowa da su yi karkashin ka ka saboda mutum kullum ya dinga roƙon abu mai kyau kullum ya roƙi abu mai kyau wanda mutum ya je wurin nan kada iwasa wasa da addu'a kada iwasa wasa da addu'a kar kuma ai bid'a mutum daga nan ya tafi zai ya tafi aiki hajji ya ce to an je a gai mana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a miƙa mana sallama gare shi wato ku lura har yanzu wajibin ku ne kuna karantawa a islamiyya kuna karantawa a masallatayya limamai kuke a masallatayya dole ne a dinga nusar da mutane akwai mala'iku da ubangiji Allah madaukakin sarki ya ajiye su su aikin su shine duk wanda ima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati za su ce mai wane ya maka salati wane dan wane kai tsaye a duk inda yake a duniya sai ka zo ka ba wani ka ce kai maka tun a kyam yanzu haka ya manta ya watsa da ban ana eh ai wata rana sai ka je kam tukunna kyam ake kira ko menene ko kuje yake hajji daga nan sai a hankali wani a wannan rikicin shiga cikin jirgin ma sai manta ma da abin nan ɗinka ya manta da sakonka amma waɗannan mala'iku ne Allah ta'ala ya ware su ya aje su abin kenan da suke wane ya maka salati wane ya maka salati wane ya maka salati ana fatan kun fahimci wannan da kyau so daga kaga yanzu babu shar'antuwa cewar an ganje a game da ya rasulullah da kaza a'a salati zaka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mala'ika ne zai ce wani yi maka eh <laughs> na'am ثم لم يحلل من شيء حرم من sannan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai bai abin nan ba wani abu da ya haramta a gare shi bai zama halas a gare shi ba bayan ya kammala me safa da marwa kun gane ko hatta qada hajja har ya kammala aikin hajjinsa wani hara hadiyahu yawman nahar ya yanka abin hadayasa a ranar babbar sallah ita ce yawman nahar ita ce yawman hajjil akbari a magana mafi abin mafi karfi a wurin malaman tafsiri yawm wa afada ya je tawaful ifada shine fa tafa ya gangara kenan fa tafa ya je tawafi a ka'aba sai nuna mana ashe wancan tawafin tawafi ne kenan eh na umara kuma bai warware ba yawwa tawaful qudum kenan kun gane ko kusan na ce da muku tambaya ai sun mahalla min kulli shay na haruma minhu sannan duk abin da ya haramta a gare shi ya zo ya halatta a gare shi a wace rana yawm alhajj al-akbar yawm kun gane to yanzu wani wanne manzon sallallahu ta wasallam tamattu yi wanda muke bayanin shi ɗazu. eh wannan sifa ta kirani ce kun lura saboda haka wasu suka ce kirani shi fi. saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi wasu suka ce a tamattu'i shi yafi domin yace fatamata tamatta kuma a wani hadisi ne yace kamar da bayani zai zo yayi bayani kan abin nan kun san nace ba za mu shiga tafasil akan wanne ne yafi wanne ne yafi ba ina fata mun gane wannan da kyau to haka dai yanzu anan wannan ruwaya tana nuna cewar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi abu mafi kusa shine yayi kirani eh yayi kiran ma'ana kiran ya hada hajji da umara wasu kuma suka ce ifradi kun gane ko idan ifradi ne in muka kallaci abin na din badin akwai ruwayar abdullahi dan umar ba da ya ce fa ahalla bil umarati thumma ahalla bil hajj kaga wani sai nuna ya shigar da umara a cikin hajji kenan amma siffar in ka kallace ta ga wanda bai ji waɗansu alfas ɗin da aka ambata ba siffa ce ta me ta kirani siffa ce kuma ta tamatu'i wa fa'ala misla ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma ya aikata kwatankwacin abin da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi aikata waye ya aikata wannan man ahada duk wanda ya jo da hadaya fasaqal hadiya minan nas wanda ya hadaya kuma ya koro abin hade shi daga cikin sahabbai shi ma sai irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su zo da shi ba sai a hanya suka abin nan su kuma suka yi suka yi tamattu kaga yanzu dai akwai wanda suka yi tamattu'i ma'ana suka cire kayan su akwai kuma wanda suka yi kirani akwai wanda suka yi ifradi haka ruwa yanzu zaka dinga samu su shin kirani yayi shin tamattu yayi shin ifradi yayi haka malamai suke ta magana kuma aiki haji ɗaya yi balle a ce a wani a kaza ne yayi yi ya yi an hafsata zaujin nabi sallallahu alaihi wa alaihi an haƙalat ya rasulallah ma sha'anun nasi hallu min al'umarati wa lam tahilla anta min umaratik faqal inni labbattu ra'asi wa qallatu hadi fala fala ahillu hatta anhar hadisi daga sayyida Afsa sayyida hafsa babba yar babba kenan kun gane ko ita diya ce ta na umar kun gane ko kuma ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake aurenta mm. eh ka ce mi wa an hafsa zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annaha qalat lalle ita ta ce ita wa kenan ita hafsa ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ma nas me yasa mutane hallu min al'umara sun warware umararsu sun yi sun cire kayansu eh sun yi umara sun cire kayan umararsu wa lam tahilla anta min umaratik amma kai baka cire kayan umararka ba eh to kun ga yanzu wannan ya wannan ya nuna mana qarar an sallam ba ta matu'i ba kun gane ko yanzu ya rage kirani ne ko ta ko ifradi faqal sai ma yake Allah ya ce inni labattu ra'asi aini labattu ra'asi na abin nan na taja kaina na bar kaina kaina yayi dandazo haka yayi suma wa qallatu hadi na sanya ma hadaya ta abin nan alama ta hadaya na sanya ma dabba ta alama ta hadaya takalmi ko wani abu da ake rataya mana na koro hadaya ta fala ahillu saboda haka bazan warware ba hatta anhar har sai yawmun nahar mun bayyance wannan da kyau ko yawwa kun ga yanzu wannan ya nuna mana annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba ta yi ba sai wasu suka ce to tunda ba ta yi ba ifradi saboda haka ifradi shine yafi wasu suka ce a ba ifradi ba kirani yayi saboda haka kirani shine yafi wasu suka ce eh annabi sallallahu alaihi wasallam bai kirani ba abin nan bai ta yi ba amma ya nuna cewar da kaza ya faru to da yayi ta yi to wannan jinjina mata tamattu'in da yi ya nuna tamattu'i ya fi abuwa nawa kenan uku ina ba ta mun gano wannan da kyau ko an imran bin husayn radiyallahu anhu qal nazalat ayatul muta'ati fi kitabillah fa eh نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال البخاري يقال إنه أمر ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية المتعة آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهما بمعناه عن عمران بن حسين حديث رجع عمران بن حسين الله تعالى قال مش يدا قال يتي نزلت آية المتعة في كتاب الله آية المتعة متعة فتاة حج Eh, ba ta mabiya addini shi ba kamar yadda bayani zai magana a kan ta sauka a cikin littafin Allah wata aya ce to faman mata'a bil umrati ila al fa mastaysara min al hadi ta sauka fa fa'alnaha sai muka yi ta ita me kenan mutatul hajj kenan ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna shi ma yayi kenan ko kuma su sun yi ne amma a gaba su bai ce komai ba kun gane sun ce fafa allaha ma a rasulullahi sallallahu alaihi mun yi ta tare da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ma'ana manzan Allah yana cikin mu mun yi bai hana mu ya ce dan me muka yi ba duk da shi ba ita yi ba walam yanzil qur'anu yuharrimu kuma wata aya ta alkur'ani ba ta sauko ta haramta wacce mutuwa ba walam yana ana hatta mat ma'aikin Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi bai hana ba har ya koma ga Allah qala rajulun bi ra'ayihi ma sha sai wani mutum ya zo ya faɗa da mahangarsa ya faɗa abin da ya ga zai faɗa to wannan wani mutum ne qala al-bukhari sai imam al-bukhari ya ce yuqalu innahu umar ana cewa wannan mutumin shine umar umar ibn khattab kun gane umar bin khattab shine sai wannan suke ganin cewa sai wasu suke ganin to har umar bin khattab yayi magana akan mutu'a ah, lalle kai ya nuna cewa ba ita tafi ba kenan ko da ta yi amma ba ita tafi ba kun yi shiru tun har an samu wani daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin za a yi ko ba za a yi ba kun gane ko ya nuna ba ita tafi ba ko da ko da ba ita ko da ta yi daidai ba ita taho ba na sha maimaita muku cewar ba wai za mu rinjayar da kwaya ɗaya cikin maganganun na uku cewar wanne ne ya fi ba eh ba za mu ce ifradi ne ya fi ko tamatu iya fi zuwa ko kirani ya fi fatan mu dai abin ya yi zafi ne sosai da sosai wasu abin bai zo gare ku ba shi yasa yasa na buga muku misali kun san da me na buga muku misali yawa da tarawihi ina buga muku misali da tarawihi sai ga mutum ya ce ba zai tarawihi ba zai yi tahajjudi sai ka zo masallacin ga gaba su wuce mutum kwaya uku ko hudu ba bai yi tarawihin ba bai yi tahajjudin ba eh kun yi shiru za ka je ka sami imam ahmad bin hanbal ya yi sallah raka'a ɗari ko raka'a tamanin cikin dare ɗaya imam ahlus sunna wal jama'a e wasu abubuwan suna buƙatar dai mutum ya karkaɗe makaratun shi kura ne sosai da sosai kuma babban karkaɗa kura shine ka tsaya ka yi shi ba wai a dinga lakana maka ba a matsayinka na ɗalibi a ce kana karatu kana tunani amma kullum karatunka ba shine tunaninka ba a'a wani ne tunaninka amma abin da aka karanta maka tintini ai kafin a zo a cire ka a kai sai an kawo maka wanne fishi hmm? <clears throat> to yanzu wannan kalal bukhari shi bukhari a cikin sahih bukhari ya faɗa kun yi magana kun yi shiru kai wasu malamai suka ce fa to shi abin nan almakadisi ya ce bukhari amma ya fi malamin shi ne alhumaidi domin karku shi abu kafin wannan fa akwai littafi aljamu bai na sahihain na alhumaidi malam kuma ya dan dogara da shi wurin kawo hadisan bukhari da muslim saboda haka tun da ya dogara da shi ba lallai ne ya zama na bukhari da muslim din da hisa za ga wani lafazin ya sha bamban a bukhari kaza abu abun nan kaza wasu na ganin bukhari wannan baya cikin bukhari wasu kuma suna ganin a'a a yaren bukhari a sahih bukhari yayi ishara a gan shi dan sahih bukhari shi ma yana da yaren shi na daban wali muslimin a ruwayar imam muslim nazalat ayatul muta'a ayar da take magana kan mutu'atul hajji yani mutu'atul hajji abin da yake nufi shine mutu'atul hajji ma'ana fa man tamata bil umrati ila al fa mastaysara min al wannan ayar ta sauka wa amarana biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma ma'aikin Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya umarce mu da ita to kaga tun da yayi umarni kai nuna kamar shi yafi kenan kun shiru ثم لم تنزل آية تنسخ آية آية متعة الحج sannan kuma babu wata aya da ta sauka ta share waccan ayar wata aya fa mata mata bil umrati ila al hajj fa musassar min al hadi babu wata aya dan ka ce aya kaza mansuka ce sai ka kawo to me share ta walam yana anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma ma yake Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi bai hana mutum in zai aikin haji tamattu'i ba hatta mat hatta mat har yemi a yi rasu amma sai mutum zai ce muku wa manzan Allah bai rasu ba wai yana zuwa kowane maulidi kafin maulidi ma ba yana zuwa abin da ake yi bayan sallar asar ba wani kewaye kyalle kun yi shiru haka wannan rajiman bilgaibu ne wannan kun gane wannan da ke ko to amma ka su fahimci akwai bambanci tsakanin dariƙa da shi'a sai suka ce manzo Allah sallallahu yana zuwa ne da shi da Abubakar da Umar da Uthman da Ali da kuma wallazi tawalla kibarhum din eh duk suna zuwa sai kaga yanzu su su suna ganin sai na Abubakar da Umar suna ganin girman su shi za suka lissafa su ma suna zuwa wannan gurin su kuma shi suna ganin su arna ne kun gane bambancin ku to haka ga lalle akwai bambanci kenan tsakanin su eh eh dan kaga wannan yasa shi ya suke ta shiga yan dari ko ba kalan da yake <laughs> walabali ne Allah ta'ala ya zuwaki an ga lura maulidin yan shekarun na ayya canza yawwa su masu maulidi dai ba su dai su yi maulidin su kawai a ta abin da za a yi a tashi amma batun a kewaye gari a yi kaza a ɗauki bututala a je coci a ranto a aro abin nan a yi hayar bujujala in an rasa wanda zai buga a koma yau aran mabuginta ai ga shi ne suka zo da wannan to ai kurin wurin ku mu wurin mu alhamdulillah mu wurin ba sai suke wai ta a wurin sulakwasa lakwata a kai na ai na Allah ta ya sauke to haka yanzu da ya nuna hatta mat har ma yake Allah ya koma ga Allah haka sabe suke fara amma sai ga mutum ya zo ya ce wa manzo Allah yana nan da rai wai annabi Ilyas yana nan dare wai annabi Khidir yana ka dinga jin mutum fa kamar yana da wani maguzanci maguzanci fa walahuma bi ma'ana haka nan dai Bukhari da Muslim suna da ma'anar wannan hadisi da قال رحمه الله عز وجل باب الهدي eh mace gaba kuma tsaya to shi kenan na sai ce subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik